Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiyar yadda aka shekara da kuma inda al'umma ke son ganin canji a wannan shekara Sai dai za a bi mu bashin alkawalin da muka yi na tashi a ƙasar kamar yau. A maimakon haka, shirin domin iyali ya karɓi bakuncin Dr. Musa Yahaya da mai ɗakinsa Safiya da ke zaune a jihar Wisconsin ta nan Amurka. waɗanda suka bayyana fatarsu a matsayin iyali ga gwamnatin shugaba Trump da za a rantsar ranar Litinin idan Allah ya kai mu. Godiya ga Ubangiji da aka yi zaben cikin lafiya ka kammala cikin lafiya. Gaskiya shine a jama'a musamman iyali da sauransu suna sun dan fuskanci kalubale musamman ta wajen fuskar zamantakewa ta wajen fuskar a samun abin zaman gari kamar kuɗi da sauransu haka. So a fata na ga wannan gwamnati da take shigowa shine ta inganta musamman lafiyar jama'a ta inganta kuma harkar samun aiki ta inganta kula da a dukkan al'umma amin jama'a cikin al'umma domin haka ne za a samu ci gaba kuma haka ne za a samu zamantakewa wanda ya kamata tsakanin jama'a gabaki daya da kuma al'umma gabaki daya. Fatanmu ne cewa wannan gwamnati mai shigowa za su yi kokari a su duba al'amuran da ke damun jama'a musamman ta wajen zamantakewa ta wajen kula da juna ta wajen ɗayantuwa a cikin al'umma idan za su yi kokari su haka ina ga zai zama da taimako zai rage a yawan bambance-bambancen ra'ayi da kuma bangarori da ake samu wanda mun ga irin waɗannan lokacin wannan zaɓe amma dai godiya ga ubangiji cewa an zaben ta cikin lafiya ka kammala lafiya ba tare da an bigi ko mutum ɗaya ba ko an ji wani ciwo a jiki wannan wani abu ne wanda ya kamata a ce kasashen mu na afirka masu tasowa su koya daga haka akwai bambancin ra'ayi amma duk wannan ba zai hana mu tafi tare mu zauna tare cikin salama da lafiya da kaunar juna ga baki ba. To uwar gida ke a matsayin ke na uwa uwar gida ɗaliba ma'aikaciya menene kike ganin yake kamar ƙalubale inda za a kwatanta da inda muka fito? So a matsayin na uwa da kuma ma'aikaciya a fannin um, jarida da kuma sadarwa da kuma hanyar zamantakewar iyali gaskiya abinda nake gani a ƙasar nan da kuma abubuwan da ke faruwa a gida tun lokacin da na zo a lokacin da nake karatu da lokacin da na fara aiki abubuwan da na gani a ƙasar nan musamman ta fannin lafiya da kuma yadda suke kula da iyali wajen taimakawa da abin zama da kuma rayuwarsu ta iyali lafiyarsu kamar misali lokacin da na haifa a ƙasar na samu taimako sosai irin hanyar asibiti da sauransu so akwai bambanci sosai kuma akwai abubuwan da fata na inda a ce a gida ana irin wannan najeriya zai kasance abin taimako sosai da mazaunan najeriya iyali da iyali gabaki daya musamman mata wajen haihuwa da sauransu so yanzu wannan sabuwar gwamnati da muke fuskanta fatana shine kamar yadda suka saba da kula da iyali da kuma yadda suke taimakon mutane wanda ba su da shi da kuma 'yan makarantu fatana shi ne za su ci gaba da yin haka domin suna taimaka sosai kuma abin da abubuwan da suke yi abu gari ne sosai wanda kowace ƙasa za ta so a ce ana yin irin wani abubuwan da suke yi a nan To, Dokto, menene kake ji tsakanin waɗanda suka fito ƙasashen waje musamman ƙasashen nahiyar Afirka game da wannan gwamnati? Akwai wani abin da suke fargaba ko kuma akwai wani abin da suke sa zuciyarsu gani da zai taimake su? Eh, akwai abubuwa da dama. Mutane da yawa musamman masu tasowa daga ƙasashe kamar na Afirka da sauransu. Wannan lokaci mutane na kokonto wace irin alƙibla wannan gwamnati mai shigowa za ta dosa musamman na barin mutane su shigo ƙasar nan domin karatu domin aiki a da sauransu so da yake wannan ƙasa ƙasa ce mai aiki tare da tsari fatan shi ne cewa wannan gwamnati mai shigowa irin abin da suka dinga fada kafin zaɓe ba zai zama abin da e, za a iya gani abin za su yi ba musamman na wajen rage shigowar mutane ko kuma tsaurara shigowar jama'a cikin kasar nan kuma waɗanda ke a ciki so waɗannan abubuwan na cikin kokancin da mutane ke yi kai amma dai kamar yadda na faɗa da yake kasa ce mai tsari a komai yana tafiya bisa yadda aka tsara so fatan shine cewa mutane za su samu damar su zo su yi aiki su samu damar su warwala su samu damar yadda za su taimaka gina wannan kasa da kuma taimakawa wajen iyali da sauran yan uwa a wurare daban-daban To, Madam Sophia a fannin ilimi akwai waɗanda suke nuna damuwa dangane da batun tsarin ilimi kamar yadda tsarin tarbiyyar 'ya'ya ya bambanta da yadda aka saba gani a gida Najeriya. Kina ga za a samu sauyi ƙarƙashin wannan gwamnatin? ku? To, a dai yadda nake gani gwamnatin da ke shigowa suna ba da muhimmanci ga iyali mu da muka taho daga ƙasashe na Afirka. na san akwai kalubale ga tarbiyyar yara a nan kasar amma yawanci dai muna kokari mu ga cewa abubuwan da aka koyar da mu a gida abubuwan da muke a gida yaran suna fahimta suna yi so abin da nake gani a nan kasar gaskiya sabuwar gwamnatin za ta ci gaba da sa hannu ga tarbiyyar yara kuma da yadda iyali za su zauna cikin kwanciyar da lafiya. mu kuma wanda muka taho daga kasashe daban-daban ba za mu fasa yadda aka koyar da mu yadda za mu ga tarbiyyatar da yaran mu ba suna kokarin wajen koyan yadda muke a gida kuma suna yin shi a nan. To doctor inda kuke menene muhimmi yake sha muku kai ku da kuke baki waɗanda suka fito musamman daga kasashen Afirka? Akwai abubuwa da dama musamman idan mutum ya tsaya ya duba ya ga a dangantaka tsakanin mazauna wannan wuri ko kuma dangantaka tsakanin waɗanda suka so daga wajen surare zuwa wannan wuri. Yawanci mutane sun duba sun ga misali kamar harka sadar rayuwa yadda abubuwa suka kasance akwai yanayi kuma na rashin isasshen aiki da kuma dai sauran abubuwa haka waɗanda mutane suka duba suka gani suke tunanin cewa canza ko kuma zaɓa wannan sabon gwamnati zai iya magance waɗannan al'amura da ake fuskanta a wannan yanayi duk da yake waɗannan al'amura ba nan ƙasa kaɗai ba ne akwai su a ko'ina a cikin duniya ga baki da an fuskanci waɗannan matsaloli na tattalin arziki da sauransu amma dai a waɗannan na cikin al'amuran da mutane suka duba suka gani suke tunanin cewa wannan gwamnati mai shigowa watakila za ta iya magance a waɗannan abubuwa waɗanda <clears throat> muna gani a nan kuma abubuwa ne da ke aukuwa a kusan ko'ina cikin wannan ƙasa ta Amerika. To, Madam Sophie, zamani ya canza ko a gida a Najeriya, waɗanda hmm. ƙalubale za ki ce kuna fuskanta a matsayin kamar iyalai a zamantakewa da renon 'ya'ya a wannan ƙasa? To akwai ƙalubale da dama waɗanda 'yan Afrika mazaunan Turai kan iya fuskanta musamman a fannin tarbiyyar iyali sakamakon bambancin al'adu da tsarin rayuwa. Mun san dai yadda muke ba daraja ga al'adunmu na gargajiya a gida da kuma yanda aka koya mana tun muna yara horo horon yaro da yanda ah, yara za su girmama na gaba da su ko da yake a nan ƙasan ma yara ana koya musu yadda za su girmama na gaba da su yadda za su girmama iyayensu amma dokoki wanda ah, ya shafi horon yara akwai tazara ko kuma akwai bambanci sosai da dokokinmu na gida yanda ake horon yaro yanda ake tsawatar ma yaro ba haka ake yin shi ba a nan sun yadda da cewa yaro zai koya wajen fahimta wajen bayani da sauransu sai dai kash kin kwaso bayani madan sofiya amma lokaci ya yi halin nasa saboda haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu ƙara tsunkuro wannan bayanin. Muna yi wa sabuwar gwamnatin da za ta karɓi mulki mai zuwa a nan Amurka fata alheri. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa, za mu sake gayyata Dr. Musa da iyalinsa domin nazarin jawabin da shugaba Trump zai gabatar bayan ɗaukar rantsuwa da kuma jin tasirinsa ga iyali. Kafin nan a madadin bakin namu uwar gida da mai gida Dr. Musa ya Yahaya da mai ɗakinsa Safiya da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayi.